muna ranar litinin 19 ga watan satumba shekara 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da usman ga muhimman kanun su gamayyar kungiyoyin fararen fulla m sosundo ta yi wani taron gangami da jerin gwano shi a birnin yamai gomi ya yi zahi muna ɗauke da karin haske a cikin labarin ɗaya daga cikin raƙumman dajin mace da aka maida dajin gadabeji na kan gwiwa yau kwanaki biyar kenan mai kula da gandun daji na iya ƙoƙarin shi don ceto rayuwarta. a rahoton na musamman kan batun shari'a da yake muna yau ranar litinin za mu nuhi gundumar bobai don shin yadda ake tafiyar da shari'a idan rikicin ya barke tsakanin manoma da makiyaya da fatan an wani lafiya ga labarun kamar yadda suke game da kungiyoyin fararen hula ta tsara wani taron gangami da kuma jerin gwano jiya a birnin yamai daga Place zuwa hilin sasantawa wannan jerin gwanon ya samu halartar jama'a da dama da ke kokawa kan tsadar rayuwa da sauransu kamar yadda shugaban gamayyar kungiyoyin cewa da saidu abdullahi jagoran kungiyar ya da shaida masa kinatu gazibu. par rapport au degré de mobilisation en dépit de... Dangane da fitowar jama'a duk da sakonnin bata tsari da aka yi ta yadawa inda aka ce an fasa zanga-zangar mutane sun fito da pipi domin halartar wannan shirin gwano na nuna diyauci da aka gudanar a Yamai da kuma a Doso. Wani abin birgewa shine kasancewar an yi zanga-zangar cikin ruwan sanyi tare da sanin ya kamata. Duk da dandazon mutane da aka samu mutanen sun nuna halin dattako wannan zanga-zangar kuma ta gudana kamar yadda tsarin M. Sasande ya bukata inda ya kira da a yi wannan fitowar ba don wani bangare ko don masu mulki ba muna tsammanin shirin wannan na jiya ya buɗe hanya kenan a dosu ma da kungiyoyin fararen fulan emsu sundu ta yi jerin gwadon haɗe da taron gangame wurin da ake son cimma kamar yadda ta birnin yamai ta yi shine nuna ma 'yan ƙasa duniya ga baki ɗayan halin rashin kyakkyawan jagorancin da ƙasa ke ciki a cewar su da kuma bukatar barin ƙasar nijar daga sojojin ƙasar faransa zadda hassan bage shine shugaban emsu sundu a dosu ka ƙarin hasken da ya ma nan hadiza hassan Haɗakan ƙungiyoyin reshen jihar Doso sun ajiye sanarwa na zuwa jerin gwano kuma hukumomi sun amince. A yau ba abu ne da yake ɓoye ga kowa ba. 'Yan Nijar suna shirye na nuna koke-kokensu. A yau abin da muka yi la'akari da shi 'yan Nijar suna ta ja baya akan duka al'amura. Amma yanzu lokaci ne na fargar da su duka 'yan Nijar saboda wajibi ne da duka 'yan Nijar su kasance masu kare ƙasarsu. Ta hanyar ayyuka hanyar da ake a gaya mun sake hanya saboda a da mun tsara birar hanyar ne ta kotu zuwa ofishin gwamna da muka ga hanya ɗaya ce ake bi a so musamman hanyar zuwa ofishin gwamna ta zama hanya ɗaya tilo wadda tilo sai mutum ya bi ta wanda ya kawo tasiri akan gangami. ruwan da suka yi ta sabka cikin daren juma'a 16 zuwa sahiyar subdu 17 ga watan satumba sun yi sanadin rasuwar mutum uku da suka hada da mace mai juna biyu da kuma yaranta biyu wannan al'amarin ya wakana a ƙauyen ta tseguma a sabuwa kamar yadda shugaban da'irar tasawa ya shaida ma sai sanke mun je eh, garin ta tseguma mun je mun tarda ruwan da ake jiya eh, har ya sa gini ya faɗi har ya zamanto da mace da ɗinta guda biyu sun zamanto talatsa da su duk gaba ɗaya muna isar da ta'aziyar mu ga wannan yallan wannan mutane ko muna so eh, mu ga mutane da cewa shi wannan harka ruwa idan ya to gida na laka sai a yi taka tsantsan idan an ga abin yana ba da tsoro mutane su zanki eh, taka tsantsan bisa kan yallansu su bar shiga idan shigowa ta yi shaida kun gane yanzu cikin hutu ake in mutum ya ga kamar shigo ce yana iya ɗauka ya shiga mai kiri a buɗe mafi lakwal ya shiga kayan a kuma lakwal. a ranar 18 ga wannan watan sakamakon da ma'aikatar da ke kula da kare al'umma ta fitar ya bayyana mutum 159 da suka rasu cikinsu 121 dakuna ne suka rumza kansu 38 kuma ruwan sama ne ta da su a jimilci mutum 230 ne ba su da matsuguni in ji ma'aikatar ta kare al'umma ta kasar niger a cikin raƙuman daji takwas da aka maida daga kure zuwa ƙauyen garbeji macen da ta biyu da ke cikinsu wato na da nauyi kuma tana kan haihuwa yau kwanaki biyar kenan sai dai har yanzu ba ta haihu ba a cewar mai kula da dajin na gadabeji lieutenant colonel dan fatima muhammad sanusi sun ɗauki ƙwararrun matakai don ceton rayuwarta kamar yadda ya shaida ma gungu muhammad dantane ta waya kamar yadda kuka gani lokacin da kuka kawo mu ziyara kun ga akwai guda cikin su tana ciki sosai kin ikon Allah kwanakin ga da ta ta wajen haihuwa kawo guda biyu sun hito sauran ba su hito ba yau wajen kwana biyar tana nan tana hama da shi mun yi bakin kokarin mu mu da cewa ta samu ta yi shi amma Allah bai yi ni ba ɗan elevage sun zo ɗan malikatan dabbobi sun zo sun diba sun gani su ma ba su sayar za su ba sai ma'aikatar gandun daji ta tado wata kwararra bisa harka namomin daji ita za ta zo wa yau take sabka ya mai da ta sabka ya mai Allah da za a turo ta ta zo na ga dabbobi sun tana da kayan aiki sosai don ta samu dodan to ita wannan ne a daji take kenan ko kama ta ma aiki dole sai a halaba mishi alluran nan wanda za ta kashe mai jiki ta samu da a kwantar da ita a cikin rayuwarta yanzu rayuwarta ne ce muke son mu ceto to in kama abin ya ta'azzara ko a mata tiyata yanda ake yi tabbas su suna da waɗannan kayan aiki na yi naman daji tiyata ko wani abu makamancin haka ita tana da kayan aiki wanda za ta wannan aiki sai dai Allah ya kawo ta magani yadda al'amarin zai kasance Firaminista na ƙasar Nijar Omudu Muhammadu tare da sauran shugabannin ƙasashe da kuma manyan mutane da dama na halartar zaman makokin marganya basarakar ƙasar Ingila Elizabeth II da yau yau da safe a Abbey Westminster a London ƙasar Amurka. Marganya ta rasu ranar takwas ga wannan watan. Wato an naɗa tana da shekaru goma tara da shida a duniya an yi zana izarta yau da maraice a chateau winston kusan makwancin mijinta marigayi dan sarki philippa a ranar 16 ga wannan watan kungiyar alternative espace citoyen ta gabatar da wata muhawara kan maudu'in shekaru 18 da tafiyar da ayyukan ƙananan hukumomi a ƙasar niger ko ce za a yi dangance da hakan gurin da ake son cimma kan wannan muhawarar shine zakulo ci gaba da kuma kalubalen da aka fuskanta kan wannan tsarin tun da aka girka shi a kasar Nijar. suma'ila idi dan buzuwa juju sadan kuma ƙwararre a bangaren tafiyar da ayyukan ƙananan hukumomi a ƙasar niger ya ma ali tajisir ahmed ƙarin bayani Na ɗauki wani daftarin bincike na kimiyya wanda ya mai da ƙarfi kan wani aikin kimanta tahiyar baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kansu. karamar hukuma zuwa karamar hukuma, jiha zuwa jiha. Abin da ake iya ganewa daga wannan daftarin shine abu na zahiri na wannan tsari. Yi akwai ƙananan hukumomi da ba su cika ba, kuma bincike ne ya gano haka. Kuma waɗannan ƙananan hukumomi suna cikin jihohi bakwai da ke kunshe da yanki-yanki na ƙananan hukumomi. Ƙaramar hukumar da bata nagartu ba ita ce wadda ba ta iya ɗaukar nauyin ƙasar kashe-kashen kudade da suka zama tilas domin ayyukan ci gabanta wata matsalar kuma shine babban batu na mika mulki ga kananan hukumomi domin a idan dan ƙasa kasancewar karamar hukuma shine ta aiwatar da ayyuka wata matsalar kuma ita ce ta hulɗar aiki tare tsakanin kananan hukumomi wannan hulɗar aiki tare tana da karanci sosai a Nijar. domin shawo kan yawan kashe-kashen kuɗaɗe da ake fuskanta a lokacin bukukuwan aure ko suna mai martaba salai bauna sarka sarkin wallam ya gindanya wasu sharuɗan doka wanda a cewar shi za su kawo sauƙi a cikin al'amuran aure a yankin nashi ga dai ci gaban firar tashi da abokanmu na radio mubaraka suka aiko mana Aure yana wahalar da jama'a. Auren yaro ɗaya sai ka je an kashe wajen jika ɗari uku ko jika ɗari hudu. Budurwa da bata taɓa aure ba, aurenta jika ɗari biyu da hamsin. Mace da ta taɓa aure sau ɗaya, aurenta jika ɗari da hamsin. Wacce ta taɓa aure da yawa shika ɗari. Birnin Walam da duka garuruwan da suke kewaye da shi za mu tura musu takarda. Mai gari zai sa ido akan wannan mataki idan bai nan sai ya sa wakilinsa. Idan an kara ko ba ƙara ba za mu iya sani. Wannan ne za mu yi mu kawo wa matasa sauki su yi aure. Mun ce a soke anko da kuma abincin rana da ake yi wajen aure a soke shi da kuma abincin rana da ake yi wajen aure a tsaye da shi. 'Yar ƙasar Nijar Halima Dumbiya ta lashe babban tukuncin Kojo Ibukle da film kinta gajeren zango mai lakanin Waiboro. Albarkacin wasannin kasa da kasa na nuna fina-finai cewa da Club Ivoire da kwamfalar ta zo karshe a ranar tara ga wannan watan. Film kin nata na magana ne kan kaciyar mata kuma an naɗa shi ne watanni biyu kenan. Ga dai karin bayani daga bakin mai shi cewa da Halima Dumbiya a cikin firar su da Fanta Shamsu Mai Gari. Ta hanyar wata gasa wadda CNCN wato kungiyar kasar Nishar ta shirya fina-finai ta Aza, shine aka samu aka shirya wannan fim kin mai suna Waiboro. Wato gasa ce ta rubutun fim wadda an yi ta ne tun a Juni na shekara 2022. Wannan ita ce lambar yabo ta farko wanda fim kin ya lashe, da yake duka duka yanzu wata biyu kenan da shirya shi. Kenan wannan ne karo na farko da aka tura shi wajen wata gasa. Lalle na yi murna sosai, saboda ita wannan gasar yanzu shekaru 20 22 kenan da azata amma wannan shine karo na farko wanda kasar Nijar ta lashe irin wannan lambar yabon kenan wannan abu ne na buga gaba gare mu mu yan Nijar da muka samu wannan lambar yabon shi yasa na murna sosai na kuma ɗaukaka guri na gaba tare da cewa lalle fannin fina-finai kan iya isar da sako a yanzu kuma sai labarin wasanni dangance da tankaɗe da rairaye da ke gudana a game da kwamfurar wasannin ƙwallon ƙafa na afirka cewa da kan an tsige ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta as duwan bayan ta yi wasa da kwara'a united ta nigeria inda suka tashi da kunnen doki babu wanda ya galaba a jiya birnin yamai a wasan na farko 'yan najeriya sun yi galaba da ƙwallo uku da babu idrisa lawole shine kocin 'yan wasan as duwan ya nuna rashin jin daɗin kan wannan wasan a cikin firarsu da hasumi guru zakaremu Mun yi matuƙar rashin shin taɗi saboda ina tunanin mun ɓadda wasa tun zagayen farko. Mun sa tsammani har zuwa ƙarshe dai rashin ƙwarewa ya sa mun kasa cin nasara. Duka da mun yi aiki tsawon duka sati amma sai dai ba mu samu nasara ba. Tun lokacin dawowar mu daga Najeriya ne muka yi ƙoƙarin saka 'yan wasanmu a cikin yanayi mai kyau. Amma sai dai 'yan wasanmu sun taka leda da 'yan wasan da suka tsare gida. Mun yi ƙoƙarin tafiya nesa amma ina

rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan gingimun da ke wakana tsakanin manoma da makiyaya a wannan lokacin na kaka a gundumar bobai a kwanakin gwai bayan nan dai wato korar ta so malafawa ko da yake akwai korafe-korafe da dama da ke gaban kotu koya mahakunta ke tafiyar da wannan rigingimun ga dai shugaban mashara'antar ta bobai adamu garba rashid a cikin firarsu da suman amadu Shin kuna samun ƙorafe korafe game da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya da suka shafi barna cikin gonaki? Hakika a wanga lokacin rigingimu da ke faruwa cikin gonakai da farko ire-iren wa'annan rigingimu mahukuntan gargajiya su ne na farko da ke neman sulhuntawar lamarin tsakanin wurin biyu sai an jituwa ba ta samu ba ne ake gabatar da maganar wajen kotu. Ta yaya ake shigar da kara a mashara'antar ku? Bukata tana da girkin nufin kwamitoci da suka kumshi masu garuruwa wakilan makiyaya da na manoma su ne ya waje ba su kula da farko da wannan lamari an wata banna ta abku cikin gona wanda aka wa bannar shi ke tuntubar wannan kwamitin sannan kwamitin ya je ya ga irin bannar da ta abku kenan bangaren da ya fuskanci al'amarin shi ke zuwa ya shaidawa mai garin an ba gari guda suke ba sai ya tuntubi mai garin bangaren wanda ya yi bannar don samun sulhu biyo bayan an je an ga bannar da aka yi an ba a samu daidaito ba in a cikin gari guda ne sai a tura su wajen sarkin karkarar da shi ma zai neman samun sulhuntawa an nan ma aka kasa samun sulhun sai a yi rahoton shaidar cewa ba a samu sulhu ba sai a isar da batun a koti mu kuma a wajenmu mu ɗau maganar don mu yanke shari'a. Ya kuke tafiyar da lamarin idan ya iso gare ku? Bon, jalama sa. Yawancin lokuta an batun ya zo gare mu muna somawa ne da neman sulhuntawa wadda daman ta zan tilas na a neme ta tuku. An sulhun ya kasa samuwa ne muke karkatawa ga sharaɗin shari'a ta hanyar ƙididdige adadin ɓannar inda za mu gayyatar mafi lokuta jami'in gidan gona da ke zuwa gonar ya ƙididdige ɓannar ya mana rahoton abin da ya abku yanda yake a zahiri. Mu kuma bisa wannan rahoton ne muke kiyasa bannar kuma a daidaita harkar an mutunan ya lamunta da matakin cikin son ransa sai ya biya nan take idan kuma ya yi sakaki na tsawon lokaci kuma bai dawo ya yi wani bayani ba wa'adin matakin ya kai to nan sai mu yi amfani da ƙarfin iko na doka ta yin kira ga kwamandan ɗin birgal na jandarmeri tare da jami'in shari'a ise don a aiwata matakin inda su ma za su je su diba dukiyar da ke ga mutunan ita za a kama a sayar a baiwa wanda aka wa haƙƙinsa. Dan nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga salamatu kadir na ɗauke labarun sashen zabarmanci a yi saurare lafiya sai an jima.